waje ki da yawan sa masa ido kina bin diddigi a cikin al'amuransa domin sanya maza sanya ido ga wasu mazajen ba kowane namiji yake son a rinka sa mishi ido a cikin al'amuransa ba saboda zai shige kin sa masa ido mai kike nufi kina nufin ba zai yi kaza ba ba zai idan me yasa zaki sa mu mijinki ido ba ba ba ruwanki bane kawai ki dai kamar yadda na faɗa miki in ya fita ki masa addu'a Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya Allah kuma ya buɗa mishi amma ki sa ido ba ki da aiki sai dai ki sa ido ina ka je kana ina ne kaga ka daɗe yau ka tsaya a ina ne me kai ka me kai to mazaje da yawa ba sa son wannan bindigi ɗin zai haddasa muku gagarumar matsala ki rasa gane kan gidanki ki rasa gane kan gidanki saboda haka dan Allah da Allah wani gida ki daina wa'annan abubuwan da na lissafa muku saboda yana faruwa ne sosai shi yasa ma na zo na ce zai na yi magana yana faruwa ko ba za ku gane ba za ku gane irin illoli da matsaloli da ke haddasawa ba dan Allah ki daina a uwar gida amma kina yi ki daina kuma ba ki yi to alhamdulillah a ci gaba da ma mazaje addu'a Allah ya tsare su daga sharrin zamanin domin zamanin gaskiya ya zo da wasu irin salo-salo na juyewa amma shi bai da intention din ya nema mace to mata fa ga su nan a titi da kansu suke tura kansu to sai ki mishi addu'a Allah ya tsare shi daga wannan sharrin zamani Allah ya tsare miki shi abinda ya kamata ki gida amma ba sa ido da bin diddigi ba ko daukan wayan miji ko kuma zargin cewa in ya fita yana neman mata ba abu bane mai kyau zai haddasa miki matsala tsakanin ki da mai gidanki dan Allah ki daina da fatan abin da na faɗa na gaya muku za ku ji za ku yi amfani da shi ba wai tatsuniya nake gaya muku ba abin da ke faruwa ne nake zuwa nake gaya muku saboda ana muna fita muna ganin abubuwan da ke